TV. Insha Allah bidiyon mu ne za mu muku jawabi ne akan yadda ku rijista da Open Trade Exchange wata wallet ce sabuwa wacce za ku yi rijista domin ku samu airdrop na wannan exchange din. Kimanin airdrop wanda ya kai darajar dala miliyan hamsin suka ware a matsayin airdrop kamar yadda suka faɗa. saboda haka zan ajiye muku link wanda in kai click akan shi zai kawo ku wannan feji kamar haka kamar yadda kuke gani za ku saka nan referral code ne already za ku gan shi a wajen nan sai ku saka email ɗinku da kun saka email sai ku click akan next da kun da next zai kawo ku feji na gaba kamar haka da ya kawo ku wannan feji to zai ce muku an tura muku OTP zuwa cikin Gmail ɗin da kuka yi rijista saboda haka sai ku je ku ɗauko wannan OTP ok sai ku je Gmail ɗinku ku ɗauko OTP ku yi kwafi da kun yi kwafi shi shikenan sai ku dawo da kun dawo ok da kun ɗauko wannan OTP ɗin sai ku dawo nan da kun dawo nan sai ku yi pasting ɗinta a nan da kun fesin ɗinta sai ku ƙirƙiri password ku saka a nan da kun ƙirƙiri password kun saka a nan shikenan zai kawo ku wannan fejin kamar haka da ya kawo ku wannan fejin zai nuna muku nan gmail ɗinku gashi nan kun yi register da gmail ɗinku zai buƙaci ku yi click akan wannan ku yi following ɗin su a twitter sai ku click akan follow twitter ɗin da kun yi click zai kai ku twitter su sai ku yi following ɗin su da kun yi following shikenan in kuka dawo za ku ga shi gmail ɗinku ya muku tik a twitter ku shi ma ya muku tik ma'ana gmail ɗinku kun yi rijista da shi twitter kun je kun yi follow ɗin zai sai ku yi joining kuma na telegram nasu saboda haka shi ma sai ku click akan shi ku yi click akan shi zai kai ku telegram sai ku je ku yi joining da kun yi joining kun dawo gashi zai yana muku duka ukun already ya riga ya yi sai ku yi click akan wannan claim airdrop da ku yi click akan claim airdrop shikenan zai kawo ku wannan fejin kamar haka da ya kawo ku wannan fejin kamar haka a nan zai buƙaci still za ka iya ƙara join ɗin telegram ɗinsu domin mai samun updates ma'ana sabbin bayanai akan al'amuran da suka shafi wannan exchanger ɗin za ka iya zuwa ko kuma ka yi click akan close da ka click akan close kenan zai kawo ka wannan fejin ma'ana dashboard ɗin naka zai fito kamar da kuke gani yanzu an bani airdrop kwaya goma na wannan rijista da na yi to wannan shine yadda ake rijista da ita wannan wallet ta uh, open trade exchange ina fata wannan bidiyo ya katar da ku kamar yadda kuke gani nan cikin wannan wayar ɗin ce nan ga shi za a baka ƙwaya goma airdrop nan za ka iya gayyatar mutane referral kenan ka gina tim ɗinka domin samun ka ya ƙaru sannan kamar yadda kuke gani nan adadin waɗanda suka rijista ne kimanin dubu ɗari uku da hamsin da uku da ɗari biyu da ashirin da shida. nan za ka iya jiran ɗinsu ne a telegram nan kuma idan ka da wata matsala ko kuma za ku yi tattauna da su a gmail gashi nan sannan kamar da kuke gani sun ce za su soma trading da kuma staking na shi wannan token ɗin nan da kwana goma sha biyar nan da kwana goma sha tara amin za ka soma wannan sannan in za ka kwafi link ɗin nan za ka yi kwafi a kan link ɗinka in ka yi kwafi kamar haka to shine za ka iya sharing ka je ka raba yan uwa da abokan arziki domin su ma su yi rijista kamar yadda kuke gani nan level level ne wanda yake level 1 gashi zai iya samun token 5 a level 2 token 4 level 3 token 3 level 4 token 2 bi ma'ana a in haka ya ci mutum za ka samu a za a ba token biyar kenan in kuma wani ya rijista ta kasan shi za ka samu token hudu in shi wani ya rijista ta kasan shi za ka samu token uku in shi wani na rijista ta ƙasashe za ka samu takwan biyu ina fata dai wannan shine fassarar yadda suke nufi na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku yi mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum